assalamu alaikum jama'a ah, barkanmu da zuwa wani sabon class din da muka yi yau din ma again wannan class din ah, mun yi shi ne shi ma akan general public abin da ya muka ce mun yi shi akan general public saboda wata matsala ce da ta shafi kowa da kowa be it kai kana so ka koyi computer ne ko baka so ka koyi computer provided that kana social media to wannan matsalar ta shafe ka wannan matsalar ba kowace bace kuwa sai matsalar satar account ko kuma mu ce hacking account kana zaune da account ɗinka kawai sai ga account ɗinka an canza maka suna kana mala adamu ka koma john ko kuma kana Michael ka koma mala adamu to wannan yana faruwa ne saboda menene hakkin ɗin account ɗinka da ake yi so yau insha Allahu za mu koyar da jama'a wato yadda za su secure ɗin account ɗinsu ta wani wato method da aka implement aka invent ɗin shi just of recent facebook da instagram sun implementing ɗinsa da all, all, almost so many other uh, social media networks sun providing ɗin wannan system ɗin wato wanda ake kiran shi two-factor authentication wato two-factor authentication wata hanya ce da ake tabbatar da cewa kai ne mai account ɗin na farko akwai abin da kiran shi knowledge method ma'ana dole sai an sai ka providing ɗin wata wani wani bayani na wani ilimi wanda yake tabbatar da cewa kai ne mai wani account ɗin kaga kamar password ɗinka kenan sannan kuma akwai possession authentication possession authentication ɗin nan shine wato sai ka ba da evidence ɗin wani abu da ka mallaka wanda yake nuna cewa account ɗinka ne a misalin da zamu yi na possession authentication shine kamar wanda suke amfani da banki akwai wani abu da ake bayarwa na token in za yi transfer sai ka press ɗin wani button a jikin wannan token ɗin, kafin wannan transfer ɗin ya zamto ya shiga to shi ma ɗin is uh, uh, kind of uh, possession authentication sannan kuma handset ɗinka number ka ita ma wato layinka kenan wato shi ma layinka shi ma ana amfani da shi wajen possession authentication so in Allah da za mu koyar da jama'a yadda za su securing ɗin facebook account ɗinsu da twitter account ɗinsu ba tare da wani ya ƙara sace musu ba kuma ko da an attempting ɗin hakinan account ɗinka za a sanar da kai domin domin za a sanda maka code a jikin wayanka wanda sai ka providing wannan code ɗin kafin account ɗin ka iya hakin su kaga ana turo maka wani code daga uh, facebook ko instagram ɗinka ko twitter ɗinka so kaga wannan yana nuna cewa ana attempting ɗin hakinan account ɗinka kenan sannan sai kai sauri ka canza password ɗinka kuma ka rejecting ɗin ka declining wannan request ɗin kenan so insha Allah yanzu bari mu koyar da jama'a yadda za ku secure na account ɗinku insha Allah. Da farko idan ka zo ka buɗe wayanka ko ka riƙe wayanka sai ka zo daidai wajen Facebook application yadda dai ka saba buɗe Facebook ɗinka sai ka buɗe application ɗinka na Facebook. Idan ka buɗe application ɗinka na Facebook kana shiga zai baka wannan interface ɗin kamar yadda ka saba gani. to sai ka je wannan option din wannan layi layin wannan layi guda ukun da kake gani wannan layi ɗaya biyu uku wanda suke a kwance din nan sai ka danna su idan ka danna zai baka wani interface again za ga ga groups ga friends ga videos on March, ga event ga memories ga save ga nearby friends sai ka gangara ƙasa in ka gangara sai ka zo daidai wajen tsakanin help and support nan akwai setting and privacy na maimaita setting and privacy sai ka danna idan ka danna setting and privacy to zai ƙara baka wani sub option ɗin sai ka zo daidai na farko wajen setting sai ka danna setting kana danna setting ɗinnan, nan zai kai ka wani interface again za ga ga personal information ga translation for post ga payment ga security and login to wannan security loggin din shi za ka danna idan ka danna ka ga ya kai ka interface sabon interface to a wannan interface din da ya kai ka a nan ne za ka gabatar da ayyuka sai ka gangara ƙasa in ka gangara ƙasa tsakanin login wajen change password din nan akwai two factor authentication sai ka zo ka danna wajen use two factor authentication idan ka danna shi sai ka zo wannan interface in ga ya ce maka help protect your account if we notice an attempt lock-in from a device or browser we don't recognize we will ask for your password and a verification code wato idan suka ga cewa an yi ƙoƙarin yin login ɗin account ɗinka wato za a shiga account ɗinka daga wata waya wanda su ba su yadda da wannan wayar ba maybe sun san cewa a misali kai kana Kano ne sai suka ga a lokacin da kake Kano akan ɗinka yana Kano kana Kano sai suka ga kuma maybe daga Lagos ko daga abekuta ko daga Jos ko daga Maiduguri ko daga wani waje ana ƙoƙarin a login ɗin akan za su ce kai ya aka yi kuma haka so sai su maka prompt maka cewa ana ƙoƙarin fa za a yi login ɗin akan ɗinka kai ne in kai ne sai ka Eh, sai ka ce ka accepting za su turo maka verification code sai ka transfer din code sai ka login din code din nan sai ka shiga account ɗinka in kuma ba kai bane sai ka declining shikenan sai su hana wancan mutumin da yake kokarin shiga maka account sai su hana shi shiga to shine amfanin wannan two factor authentication din to idan ka zo sai ka zaba authentication with app ne da application za ka yi amfani da authentication din ko kuma text message sms to gaskiya dai wanda ya fi sauki shine text message ma'ana za su turo maka code in sun turo maka code sai ka shigar da wannan code din da aka turo maka ta layin wayar ka kafin ka iya login din account wanda ko kai ne ma ka zo zaka shiga account ɗinka sai an maka wannan process din sun tabbatar kai ne in wani ne ma to kaga ba za su bashi ba kenan sai ka selected in text message text message sms in ka selecting sai ka danna continue to kana danna continue zai kai ka wani option din select your phone number su kun ga wannan number wayata ne sai ka danna option din idan kuma zaka in din wata sabuwar number ne maybe ka bude account ɗinka da wannan number amma kana da wayar da aka fi samun ka domin in zaka saka number ka sa number da aka fi samun ka da shi to sai ka adin din phone number sai ka sa number da aka samun ka da ita wanda in aka sani maka code din zaka sani sai ka saka phone but amma for now ni already akwai number ta na selecting din shi sai ka danna continue ka danna continue za su turo code wannan code din da su turo za su tabbatar cewa eh kai ne ko ba kai bane kake kokari kai secure din account ɗinka saboda kar wani ma ya zo yana kokarin sace maka account yana so yi amfani da two factor authentication saboda ya hijacking account din so shine sai su tura maka wannan code din idan suka tura wannan code din sai ka copy din code din sai ka zo ka sa shi a cikin wannan wajen sai ka entering code din a wajen to ina gama saka code dina sai in danna continue idan na danna continue shikenan sai in danna done ina clicking din done shikenan na riga na secure din account dina babu wani barawo ko haka ko mai sace account da zai zo ya sace account dina ya je canza mun suna suna na Yusufuddin ko kuma sunan Kamal Ibrahimu ya je sa maka ah, donkana ne suke sawa ne ko menene ko wani da ya mun bayani sunansa sani ne amma aka je aka sa mai wai donkana sai a ji har canza maka hoto ake abin dan bakin ciki to allah zai ya kiyaye allah kuma ya samu dace yanzu kuma bari mu shiga yadda za ka securing ɗin instagram account ɗinka to shi ma na instagram in ka zo in ka shiga cikin account ɗinka na instagram shi ma dai wannan layi layin guda uku na instagram sai ka je ka danna shi in ka danna shi zai baka wani option idan ya baka wani option ɗin. sai ka zo ka gangaro ƙasa wajen setting gashi nan wannan setting ɗin sai ka danna setting idan ka danna setting zai ƙara kawo ka wani option ɗin again to shi kuma option ɗin sai ka zo daidai wajen security sai ka danna security idan ka danna security zai kai ka ga login security ga password ga two factor authentication sai ka clicking din two factor authentication sai ka clicking ɗinsa idan ka clicking ɗinsa zai kai ka wani sabon menu shikenan sai ka clicking din get started ga clicking din get started sai ka zo sai ka enabling din text message authentication kana enabling din text message authentication so da kamar yadda na faɗa muku na app din nan is so difficult kuma dole sai kana da wannan apps din kafin ka iya authenticating da su so text message is more easier sai ka enabling din text message kana clicking din za ga on on shikenan sai kai ka wannan wajen sai ka danna code din da za su turo ni ga ga za su turo mana code abin da yasa wannan ba za su tambayi number ka ba saboda dama normally uh, in your instagram account akwai number ka riga ka shiga da number ka during registration so automatically su ba sa ba ma magana bai ka ƙara saka wata namba ko ka adin wani third party number wannan nomba da ka rijista da ita dole da ita za su text maka message yanzu zan rubuta wannan ah, code din da suka turo min so idan na rubuta wannan code din ina gama rubutawa ya gama processing sai dan na don shikenan two factor authentication yayi an securing din account ɗina na Instagram babu wani barawo babu wani haka da zai zo to in ka danna don din nan akwai wasu nambobi kuma wannan nambobin da are very important ko ka ɗauke su ka rubuta su a takarda ka ɓoye ko kuma ka yi screenshot amfanin su shine if you lose your phone or can't receive a code via text message or an authentication app you can use this code to get back into your account save them in a safe place each code can only be used once you can also get new code if you worried this set has been stolen or if you have already used most of them abin da suke nufi shine a misali layinka ya ɓata, kuma baka yi welcome back ba to za ka yi amfani da wannan code ɗin wajen login din account ɗinka waɗannan either of this code kuma so ɗaya ake amfani da code ɗin aka amfani da ɗaya expire to idan kuma kai tunanin wani ya ga wannan kuɗin ya attempting maka akan ɗinka sai ka ƙara requested za su ƙara baka wani sabo ka clicking ɗin get new ɗin nan za su ƙara baka wani sabon code ɗin in sun ƙara baka sabo sai ka ɓoye ko kuma ka ƙarar da waɗannan kuɗin gabaki ɗaya sai ka ƙara neman sabon code za su baka the same method da ka baɗin nan zaka follow wannan step by step ɗin sai ka je ka generating sabon code sai su baka so wannan shine bayanin wannan kuma code din ba a nuna ma kowa shi isa ma na blowing din screen din saboda ba a nuna ma kowa ɓoye shi ake yi ka sa shi in a safe place ka ɓoye shi ka rubuta ka aje saboda security mutane suna wasa da social media account they are very important za a iya bata maka suna da social media account ɗinka so it's your life ka protecting din wannan abubuwan they are very important to alhamdulillah a jama'a da fatan kun ji daɗin wannan tutorials da muka yi ko kuma faɗakarwa da muka yi da koyar da jama'a yadda za su securing ɗin account ɗinsu using two-factor authentication kada ku manta wannan abubuwa yana zuwa muku ne daga widen media academy kuma ku kokari ku likin din facebook page dinmu ku following din facebook page dinmu idan daga facebook wa kalla idan ma instagram ne to ku following din ah, instagram handle dinmu idan kuma daga youtube ne to kada ku manta ku yi subscribing youtube channel dinmu wato widen tv kuma ku danna wannan kararrawa domin muna saka sababbin videos akan faɗakarwa da ilmantar da jama'a da al'umma akan abin da ya shafi technology da computer har ma da waɗansu abubuwa da suka shafi tarihi da wayar ma da mutane kai da ilmummuka da dama a youtube channel dinmu za ku same shi ni ne naku kamar yau ga sani yusufuddin a eh, yusuf sai mun haɗu a wani karan kuma insha thank you very much